Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A cikin shirinmu da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da muka yi da wani matashi Abubakar Muhammad Tsangarwa wanda ya kiro wata manhaja ko software da aka yi bikin ƙaddamarwa a birnin Kano. kana kuma mun ji ta bakin farfesa bubu na maiwa shehun malami daga jami'ar antidiop da ke kasar senegal wanda ya halarci bikin kaddamar da manhajan kafin lokaci mana halinsa yau za mu ɗora inda muka tambayi abubakar tsangarwa ko zai inganta wannan manhaja ko kuma zai barwa ɓangaren ilimi ya ci gaba da inganta ta. eh to dama abu ne da aka dauke shi ba na lokaci guda ba dan ko lokacin da bilgir ya tasa wanda yake da kuɗi sai da shekara takwas yana yi saboda haka yanzu nan muna tashi nake jin jibin Allah da za mu ɗora yau za a ɗan huta amma jibi za a ci gaba da faɗaɗa ta saboda haka abu ne iya lokacin da ake ganin cewa an yi ɗin za a ci gaba da faɗaɗa ta insha Allah. kira kake da shi ga mabuta fagen ilimi da kuma matasa masu tasowa ɗalibai. ito eh musamman ni matasa ɗin da ma'abuta fagen ilimi al'ummar mu ta hausa ko ina muke a duniya kowace irin al'umma ma za ka tarar cewa akwai waɗanda suke da hannu da shuni waɗanda ake cewa masu kuɗi akwai malamai akwai sarakuna akwai gwamnatoci kamar yanzu da ka gani a wajen taron gwamnatocin da suke da dangantaka daga wannan abun duk mun gayyace su akwai waɗanda sun amsa mana baki da baki za su zo amma kaga kamar yadda shugaban kwastan ya mutunta gayyatar duk sauran sun yi fatali da abin, saboda haka gaba ɗaya ne ba ma wai iya wa'annan ba ita gwamnati ya kamata ta ba da gudunmawa a daidai gurin da ya kamata wannan kuma haƙƙi ne na al'umma saboda yanzu inda faɗan da ba ake yi da ga ruwa da tsakin cikin gwamnati in wani abu ne wanda ya shafi abin da ita gwamnatin take da kwaɗayi a kai na siyasa ko wata harkar daba ko wani abu nasu can babu abin da ba za su yi amma wannan tunda abu ne da ya shafi harkar ilimi ba shi suka sa a gaba ba ba ruwansu da wannan abu saboda haka su san cewa wannan haƙƙi ne na al'umma a kansu duk gurin da irin wannan gudunmuwar ta kamata su je su ba da ita na farko kenan mu kuma matasa ko yara ko an yi mana ko ba a yi mana ba dole mu biyayya ko don lokaci kiran da nake kowanne mutum ɗaya a cikinmu yana da nauyi gwamnati tana da haƙƙi a kanmu muna da haƙƙi a kan duk da ta hana namu to mu kuma wajibi ne mu ba mu nata babban burin kawai dai shine akwai nauyi a kanka kuma ka sauki sannan mutane mutum ya zama ya duba kansa a matsayinsa na ɗaiɗaikun mutum ya ga cewa shi a rayuwarsa wani abu ya fi sani sai ya yi haƙuri da duk ƙalubalen da zai samu a wannan fanni ya tsaya ya ga cewa ya inganta wannan abin da ya sani don ya zama ya tsayi da ƙafarsa ya kuma ci gaba da cin gashin kansa ya zama mai amfani a kansa ya kuma mai zama mai amfani ga al'ummarsa. Farfesa abubuwan Maiwa ya daɗa yin tsokaci kan muhimmancin amfani da harshen gida maimakon dogaro da harshen waje. Me yasa suke suna kokowa cewa da muddin ilacilas ko ina sai an bunƙasa harshen ingil da harshen faransanci suna kokowa bisa kan haka amma mu kuma muna nan muna yada namu muna kama nasu hawa yau dai dan maraya ne yake da gaskiya kai haro abin banza ne idan mai abin karbi abin shi kai kuma ya za koma to kenan ya kamata mu bunƙaso nasu ba wai wani daɗin baki ba ne a'a dole ila cilas ne ta kama mu au mu yi hakan mu hudda kanmu au kuma mu bar yaran mu wato a barzance da mu kwata-kwata-kwata har ta kai ga rayuwar babu mu sam amma in muna so mu kare kanmu ko cikin wace ƙasa muke dole ila sai mun dawo ga hala suna nan namu sai mun dawo inda yaro idan ka shiga cikin harshenka zaka koyi al'adunka zaka koyi eh, tarihinka don mutum baka igi gina wani ka san kai ko ne ne ba su turan suke faɗi ka san kai wane ne ta takwarka kinka nemi sanin wani saboda idan ka san kai ko wane ne to za ka gani wancan kin da kai shi duka ɗaya ne kenan kai kin shi ne kuma shi kin kai ne to idan ka san haka ka gani zamantakayya ta zo kenan shehu malamin ya yi tambihi kan yadda ya fara nashi karatu kamar haka san ku tamta muku cewa da ni rubutu da karatu da hausa ba koya mun shi akai ba tun ina karamin yaro ne na fara akwai wani littafi da ake kira hausa a dunkule to a ciki na koyi rubutu da karatu na hausa ba tare da na samu wani malamin makaranta ba da ya ya koya min shi a'a baki yau sai in rubuta maka message ka gane wani sako wani abin nan duka sai in rubuta maka shi da hausa aika maka shi cikin whatsapp kuma kai da kake a nan najeriya za ka karance shi to wannan hausa wai ba zan ba ku mamaki halshe na yare na ko wanda ni na fara da shi wayanci ne na fara ci ba hausa ba ce san wayanci na fara da shi kenan abu ne mai yiwuwa wanda a cikin girman kama za ka koyi harshen hausa to shi ne wannan abin da aka zo aka yi yana muna rumbu a mu ne a wajen eh, yaren mu ne na hausa kuma hawa yau duk abin da ya zama to na ci gaba ne za ya bunƙasa mu je haka wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international tare da bashir ibrahim idris to ba wai masana ne kawai suka halarci bikin gabatar da wannan manhaja ba sarakunan gargajiya daga wasu kasashen afirka sun halarci bikin kamar yadda za ku ji a tattaunawar da suka yi da abubakar abdulkadir dan gambo zan so ka fara da gabatar mai da kanka eh, ni ne alhaji laminu isa kabara magajin gari na shiya ta uku ta da magaran to gashi ka halarci wanga taro da ake yi na kaddamar da wannan software na hausa Eh, shin ya kake ganin wannan yunkuri zai taimaka wajen bunƙasa harshen hausa da al'adu ok eh, yadda nake gani wato kun ga abin ba yana da mahimmanci ba eh, ba za mu yi wajen kilomita 500 zuwa da zawa ba mu zo kano wannan sautoya da aka yi abu ne wanda zai taimaka bunƙasa harshen wannan na hausa eh, shi ne sa muka zo saboda a ciki a cikin ma wannan eh, yanar gizo abu ne wanda ana samun abubuwa da yawa abubuwa wanda ba kama san iyakarsa ba wanda ko a shekarar jiya nan sai da na samu wani abu na 1898 wanda sarkin da magarin da tura suka zo aka yi yarjejeniya kuma da hausa aka rubuta saboda bahaushe yana da wani al'ada tuntuni ya kuke ganin ita wannan software ya kuka kalle ta shin game da yadda kuke tunanin za ta taimaka wajen da harshen hausa kawai abin da za a yi yanzu tun da dai zamani ne dukkan ku ku rika yada ta ai ta latsa ai ta latsa ana danna ko ina ana halba duk wani farfesa buba na mewa ya ce yaran shi suka ce su kamar walafu ne walhu ne su shi da ke a dakar yake a zamne ya ce a ah, to haka ne ya ce ta ku bari ku gani sai tattara duka ha'uwa yanzu sai maido su saboda mai wai don saboda al'ada hausa su ba su ma santa ba kenan wannan zai taimaka duk inda kake a duniya in ka latsa zaka gani zaka ga masarautunmu zaka ga al'adunmu zaka ga irin kayan da muke sawa zaka gani zamantakewa hausawa zaka ga ci gaban hausa a cikin yanayin wannan software da aka wallafa yau muka zo kaddamar da ita nan garin kano To mai martaba gashi ka halarci wannan taro da aka kaddamar da wannan software na Hausa. matsayinka na jagoran al'ummar Hausawa a wannan nahiya ta Turai. Eh, shin ya kake ganin wannan software za ta amfani al'ummar da ke zaune a wannan nahiya amfanin da wannan software za ta yi mana kamar da na gabatar ɗazu sai ya ɗara wanda za ta yi a nan cikin gida a najeriya saboda dalili kuwa mu hausawa da muke kasashen turai musamman ma kasashen turai wato yawancinmu sai ka ga 'ya'yanmu ba jin hausan suke ba saboda dalili ko suna yini ne a makarantu kuma da harshen su ake karantar da yara kai ne sarkin hausa wani togo eh, shin kana ganin hausa na da tasiri a wannan yanki da har wannan software za ta musu amfani kwarar da gaske ma wannan abun da bubakar tsangarwa ya karo ina jin ba karamin amfani zai yi ma al'umman eh, duniya duka ba eh, hausa eh, yare ne da ya kamata a yi tattalinta a wannan abun da ya yi ina jin mu hausawa ya kamata mu daure mishi gindi mu taimaka mishi an yaso wannan abun ya zauna kuma yaranmu mu matsa musu su samu su nemi ilimi har su samu wannan abu wannan abun sanar da shi sai an tallata shi to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman abubakar muhammad tsangarwa da ya kirkiri wannan manhaja da kuma abubakar abdulkadir ɗan gambo da ya hidimar haɗa shirin da sashen hausa na Radio France International sai kuma mu Hassan Alassan Suleja. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.